tun da na zo afirka na je southern sudan na je togo na je cameroon eh, na je morocco na yi yawo a kasashen bakaken fata ni da kuke gani na haifafan ingila ne kuma abin da ya dawo da ni nan afirka ana samun karancin wayewa a cikin bakaken shi yasa aka yi delegating mu 44 ne aka turo mu kasashen afirka domin mu koya muku zamantakewa da ɗabi'a dan ina jin a egypt ne ma na ga wata balarabiya ta ɗan sota yanayi ga ci dukkan ku irin fine fine in samu ɗaya daga cikin ku aura ba ba ce zan ɗauka kenan a ni ba ɗauka a ba sai kun faɗa ba duk zan aure ku ku zo ni ban kuɗi na gaban kuɗi na nufi ba ni kuɗin garin tuwon da na aike ka wai dan Allah ka wai dan Allah me yasa duk inda au kawon ka ne ma wannan wani irin wulakanci ne nayi ne wanda yake ce muku a cewa ya da daga Ingila wannan eje wannan ne da ka Ingila to baban sai yana yana tuka igiyar tsawo ya mutu An ku za ku gona abin karuwa ta tare da wannan? Baby! Na bi dan bebin bura uba. Baby da gudu! wannan Allah na kan nabu kamun ni kullum da abin da zaka garka diska ni sai ka yanzu ga yaran nan san da kuna yara ku me ba ku yanzu ka ka zo ka ba za a yi maka aure ba kai hankali ni aure na ce ma nan yi dan swag din nan muke ka zo ka kore yaran nan ina kudin garin tona yake eh ni yanzu akan tuwon da ni tuwon da ma zan yi da ci ba ka zo ka kore su kai in gwanda hauka ma ina muke da kudin da za a je a maka aure ina ake da kudin da za a maka aure da kai ta surutun ka kai gari a ai ya kamata a ce mata sun waye duk wani saurayin da ya zo zai musu kariya ko zai musu wata sallan yaudara suna ganin in suka tsaya suka tsum sun gane wanda zai aure wannan ya zo yana cincika su da kariya ba shi da komai bai san inda zai abin din ba ai ku dinga tsaya mutum ya zo wajen ku ku tsaya ku kalle tsum karafin da ke auwa ku gane shi wane ne daga ina kullum me yake ce muku haba hauka ake yi ka kai fa ga rituwan nan